ga abin da Shabir Gani annabul sai ya fassara a cikin littafin su Tadiru mujalladi na farko shafi na 312 babu lami babu da yake magana akan harfin lami yake cewa wasan yara a cikin mafarki rudi ne da kuma izgili da tawaya a cikin addini idan ka ga yara suna wasa da ainihin dara ko wani a makamancin wannan izza ne da ɗaukaka da girma da kwarjini za a samu ko kuma a'a shi wanda ya mafarkin kila zai zama to zai aikata wani babban al'amura da zai sa a izgiri a kansa wasan yara yana da bayani da yawa jama'a sai dai a ta bibiyar mu a cikin shafin mu na YouTube na fasara mafarki TV kila a samu nambobi a iya bugowa mutum ya mafarki ya iya jin wani bayanin ba wannan ba jama'a muna yi makwa fata alkhairi assalamu alaikum masoyan annabi shakamalan awwal adali masanin fasarar mafarki